تبارك أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء أكثرهم تكبيرا بسم الله an ce mu wannan sura suratul furqani saboda cikin ta sa ambaci allazi nazzala furqana ala abdihi da haka aka kira ta suratul furqani tabaraka yayi albarka mai yawa allazi nazzala furqana wanda ya saukar da alfariqu bainal haqqi wal batil wato alqur'ani ala abdihi gabawa ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya kuna da alami na nadira don ya zama mai gargadi ga duniya a gaba ɗai domin an ce alamu duk kullum ma fi wallahi fahuwa alamu duk abin da ba allah ba ana ce masa alamu saboda haka kenan wato da mutane da aljanu da sauran halittu duka da annabi ya zama yawa للعالمين ga duniya gaba دنيا Annabi الذي mulku ملك السماوات والارض wanda mulkin sama bakwai da ƙasa duka nasa ne allah shi ya mallaki sama da abin da a cikinta shi ya mallaki ƙasa da abin da a cikinta wannan ya tafi waladin kuma bai yi da ba allah ba ya da ɗa domin ɗa wato sifa ce haihuwa sifa ce ta gajiyayye. shi kuma Allah ba da jiri yana baya haihuwa ya kunna lahu sharikun fil mulki kuma baya da wani abokin tarayya da mulki shi ga mulki Allah babu abokin tarayya Allah shi kadai yaka iko ne wa khalaqa kulli shay'in kuma ya halitta komai da komai hu taqdiran ya qaddara shi qaddara komai da komai Allah ya halitta shi komai da komai Allah ya qaddara shi واتخذوا من دونه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا da yake Allah subhanahu wata'ala shi ya saukar da alkur'ani shi adda mulkin sama bakwai da ƙasa kuma baya da ɗa kuma baya da abokin tarayya kuma shi ya halarci komi da komi kuma ya ƙaddara shi ƙaddarawa kun ga wanda a haka wato kamata ya a kaɗaita shi da ibada amma duk da haka nan wata fazimin duniya so sun rike wani wanda ba Allah ba alihatan abubuwan bauta la khaliquna shay'a wanda ba su halitta komai la khaliquna shay'a wanda ba su halitta komai wato sun rike abubuwan bauta daban-daban waɗanda abubuwan bautan nan la khaliquna an ba su iya halitta musu komai domin duk wani abin bauta wanda ba Allah ba ba ya iya halitta komi duk wani abin bauta wanda ba Allah ba ba ya iya halitta la khalquna shay'an wa hum yakhluquna suma abubuwa halitta suma yakhluquna halitta su an kai wala yamlikuna la anfusihim darran kun ba su iya mallaka ba su iya mallaka ture kansu darran wani abu mai cuta wala nafa'an ba su iya mallaka kansu wani abu mai amfani wala yamlikuna mautan ba su iya mallakan mutuwa da kansu ko ga wani wala hayatun ba su iya mallakar rayuwa ga kansu ko ga wani wala shura kun ba su iya tashi idan an ka kashe su wannan kiba ce ta duk wani abin bauta annabi isa yana cewa allahumma inni amsaytu la astati wa dafa ma akrahu wa la amliku nafa ma arju wa asbaha al-amru bi yadi ghairi wa asbahtu murtahinan bi amali fala faqira allahumma la tusmi bi adu wa la tusu bi sadiqi wa la تجعل مصيبتي bi dini ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا تسلط علي من لا يرحمني kun ga wannan addu'a ce annabi isa ka yi cewa allahumma inni asbahatu allah ne na waye gari la astafi wa dafa ma akarahu ba ni iya tura abin da ban so wala amliku nafa ma arju ban iya mallaka ma kaina abin da nika faɗayi unhane abin da nika faɗayi unhane ne ban iya kawo ma kaina shi wa azba al'amur biye da gari al'amari ya waye gari ga hannu wasu inda ba ni ba su adda miliki su adda kuɗi su adda iko amma ni wa azba ta nan da amali na waye gari ina jingine ga aiki na fala fakira alƙara minni babu wani fakiri wanda ya hini zama fakiri babu wani mabukaci da ya hini bukata a cikin duniyar nan annabi isa ne ke magana fala bakira a bukara mini babu wani fakiri wanda ya ni bukatuwa da bukatoci na rayuwa wato na yau da gobe Allahumma la tashmi bi aduwi Allah kada ka kada ka sa na shi min dariya wala ta so abi sadiki kada ka sa kuma masoyina ya yi bakin ciki saboda ni wato kare ka tada ni cikin matsala na, wato su yi bakin ciki na su yi farin ciki ya ce kada ka yi min wannan lati su shi biya addu'a ta su abi sadiki wa lati ta alif duniya sabar hammi kada ka sanya duniya ta zama ita ce damuwa ta babba kun san mu yau duk wata rigima da ka je ana yi wato ta duniya ce a cikin ƙungiyoyin addini da ƙungiyoyin 'yan siyasa duk wasu rigima da kuke ji don na duniya ne ba wai ana rigima ne saboda sha'anin addini ba don matsaloli na duniya ya ce to kada ka sanya duniya a tabar hannun wala mamla da ilmi ko iya ka sani na wala ta salli alayya man la yarhamani ya ce duk wanda ka san bai tausayi na kasa ba shi nasara na. wato duk wanda bai tausayi na ka bani rinjaye ka bani nasara ne. wannan kun ga wato kowane annabi wannan shine magana ta la amliku li nafsi an wala darra ba ni iya mallaka ma kaina cuta ko tura abin nan tura cuta ko kawo amfani to duka kowane abin bauta haka yake Allah kaɗai ne ya mallaki cuta kuma shi ya mallaki alheri Allah ya mallaki cuta kuma shi ya mallaki alheri yana iya baka alheri yana iya ture maka cuta kowane lokaci da alheri da cuta don mulkin Allah ne saboda haka ku kaɗe tashi da ibada don ya ba ku abin da kuka so kuma ya tsare ku daga abin da ba ku so ka tosaya mana Allah ka kara mana imani da kai ka kara mana tsoron tsoronka da ya ba da kada ka lafi wa qala alladhina kafaru وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفق افتراه وآمنوا عليه قوم آخرون وقال الذين كفروا سيكا لنا سكتوا ظلما وظلما wato kalan na kabaru sai kahire suka ce ina haza wannan magana da annabi ka yi yana cewa wato sun rike abin bauta sun rike alloli waɗanda ba su iya halitta komi kuma halitta su an kai ba su iya mallaka makansu komi na tura cuta ko kawo amfani ba su iya mallaka kashe wani ko kuma raya shi to wannan magana da ya faɗa ta yi makahirai zari wa ƙalar na kabaru sai Sahire suka ce ina ga wannan ƙur'ani da abda wannan magana ba komi ba ne illa ifukun ƙarya ce kawai aka ƙaga aka tara cikin alƙur'ani wato jama'a idan za ku yi addini ku yi addinin ku saboda allah dukkan ku zan masu nasiya kuma kun ga abin magana ya magana dukkan ku zan masu nasiya kun ga abin magana ya yi magana ce dole sai magana kana amfani za ka yi ko ba ta da amfani in dai ka yi abin da Allah ya saka to kai ka samu amfani ku jibi annabi ne ma aka magana da shi sai ka yi suka ce in ga illa ifuku wannan qur'ani da yake ba a bauta kowa sai Allah agen ƙarya ne ibtarahu muhammadu ne ya ƙaga ƙaryar ne wa anahu alaihi qauman akharuna wasu makaryata sun ka kama mai da wata kayyar har ta girma haka amma wannan ya sa annabi ya bar wa bai bari ba kuma ka bar aikin da kun ka sanna alheri na dan ba a yadda da ku ba duk abin da kuka sanna alheri na dan ba a yarda da ku ba ka bari ai kun ga annabi da ya faɗi abin da ya sani suka ce duk ƙarya ta ya tsaga sai Allah ya kare shi Allah ya ce faƙar ja'u zulman haƙiƙa kahiran nan sun zo da zalunci wa zuran da ƙagen ƙarya kun ga Allah ne yake kariya gare shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce haƙiƙa sun zo ga ƙagen ƙarya wanda an mai girma wannan bai sa sun kai sanyi ba wa وقالوا kuma sun ce ai shi qur'ani a tarirar awali na tasuniyar mutanen harin ta gaba dai kun ga qur'anin dai da aka cewa Allah ya ce shi na saka san su ko su bata in sun ka bata su kama bukatar su za ta biya suka ce a sadirar awalina ga sanati ƙarerayi da an ka rubuta na mutanen harko ita saba sai muhammadu yana tambayawa duk inda an ka ji wani makaici sai ya sai wuri ne shi koya mai ƙaryar da ya tsaya sai ya so ya rubuta to shi na an ka tara ƙarerayen duniya fahiyar tumla alaihi sai ga ta ana karanta ta ana masa imla'in ta bukuratan da sayawa a fila da maliki har ya iyaka haka yana ja yana fiya ƙur'ani na kwalibi irin wannan kuma duk wannan bai sa annabawa sun ka ja da baya ga aikin allah ba saboda ka kada ka ja baya daga aikin allah don an karyata ka ƙaryata ka ba wai shi ka ba za ka yi nasara ba Da an karyata ta karyatawa ba ita ta hana maka nasara ba don duk annabawan na an karyata su amma da ƙarshe su sun kai nasara saboda ka ku yi dai gwargwaron wa kuka iyawa ku tsaya ga abin da aka sa ku kuma in kun ka ga abin magana duk ku yi magana ko yanzu ga ana tashi daga karatun da kawo dan mace ka ko ka taka ƙasa ka ce wani wuri ka ana wani abin da ya kamata a yi magana tsaya ka yi magana ba dole sai an yarda da kai ba ko a yadda da kai ko ka a yadda da kai da inda kai abin da Allah ya sata ka gama aikin ka saboda haka tsaya ka yi magana in ka yi magana ka tsari sai ka wuce in Allah ya nuyi a karɓi magana ka karɓa aka yi saboda haka suka ce ana karanta wannan ƙare da yi da annabi bukaratan wa asila sai Allah ya ci Qur'ani wa ta'ala magana su ba gaskiya ba ce Qur'ani ba tatsuniya ba ce Qur'ani ba ƙare da yi ba ne أنزله الذي يعلم السر قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما الله يكي هو إفجيا أنزله الذي يعلم السر شيء قرآني وأن abinda da aka yi sirance ya san shi cikin samawa cikin sama bakwai wal'adu da ƙasa bakwai to shi ya saukar da alƙur'ani allazi ya alama sirra fi samawa shi wal'adu inna shi allah ta na gaburar rahima ya zama mai gabara mai rama saboda haka fito mai gafarta muku ya allah muna roƙonka ya allah ya gaburar rahima ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu zunuban da muka yi a boye da bayyane mun roƙe ka ya gafuru ya rahim ka taimaka mana ka gafarta mana su ka tausaya mana ka kara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan wani shiruta da a cikin jikunkunan ganamu ya Allah ya gafurar rahima وقالوا ما لهذا الرسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك da ake so ga kowane mai da'awa wanda ka kira mutane ga Allah ya yi kokari ya kwatanta duk abin da ya san bai da kyau ka a gane ciki ne domin duwa da kai sai sun soke ka amma in kana yin aiki mara kyau sai su soke ka da hujja in kana aiki mara kyau sai su soke ka da hujja su ce kayi kaza kayi kaza amma idan ba ka aiki mara kyau sai su soke ka tuka wadda ba ta da hujja eh ba ta da dalili wanga yanzu na suna cewa wa ƙarin sai suka ce da hazar rasula wanga irin manzo wani irin manzo na to ni ya yi shi ko manzon suka ce laihi ne ya da ta'ama yana cin abinci kun an yi da duk abin da za a so kai da shi ba a samu sai an ka fito manzon Allah ta ci abinci ga Allah yana ce abinci cikin su sai mutum ya shahara a tuka mai tuwo tukunya guda ya laƙon mai kuma ya su bauta mai kuma a ce Allah na amma wai manzo wani irin manzo na mista ya kace abinci kun ga rashin dalili shi yasa inda akwai dalilin shi za a faɗi amma ce abinci in layi na su ne suka yi in ce abinci layi na ne suka ci su suka ce manzon ya yi laifi wa bai ci abinci wa yanci wura a sawaki layi na yana zuwa kasuwanni yana kasuwanci domin annabi yana kasuwanci sallallahu alaihi wasallam kasuwanci mai shi na kasuwancin da aka ce kasuwanci a almajirai sai mutum ya saura gonai ƙato sai ya ɗauri sati guda ko biyu ya ƙara girma sai ya mai so a kasuwa ya sai zuwa sai ya ɗebe riban nan ya yoce wani ya kuma sau wani rago ya dawo da shi kamin jibi ce wani ga ya ƙari ciko ragon ga ya ƙara girma to irin wannan shi ne kiwo annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ka karanta cikin bulugul marani annabi ya aike wani ya samo mai rago sai ya ba shi birane guda mutumin ya iya kasuwanci ya sai ya samo rago na birane guda da ya kawo sai ya ga abin nan wani mai sayi sai ya sai su a mai shi birane biyu sai ya koma ya sawo ragon dirhami guda ya zo ma annabi da birane ne guda ya ce ga ka kuma ga kudinka ya ce ga ka kuma ga kudinka sai bayani sai ya mai bayani yadda ya wannan kasuwanci sai annabi ya sa mai albarka ga kasuwanci ya yi masa addu'a ta alheri to wannan mutum ne addu'a da annabi ya yi mai ta kasance ko kasa ya tara ya ce sai suwa ta zai sai an yi layi saboda yi ta albarka zai samu annabi ya samu albarka ya kasuwanci da kun ga wannan kasuwancin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam haka yake kasuwanci ba wai kasuwa ya ka zuwa ya kasa ya wace ba amma dai ai duka kasuwanci kasuwanci ba ku gani yanzu sufa supermarket da aka yi ɗan shago a kukkulle ana ce mai kasuwa to kuna zaton kasuwa ta irin wancan da aka muda ya mutane na shigowa ta kowane wajiri masu jakai da masu tumaki da masu shanu kuna da irin tafi amma dai ai wurin kasuwanci na ko saboda zama ne wurin kasuwanci shi yasa aka ce mai kasuwa saboda haka kasuwanci duka kasuwanci da wanda ka kasuwanci bakwai bakwai da wanda ka sayan rago tun yanzu ya ɗaure shi ya yi ta kiwo ne sai kusan daren sallah ya yi suwa kota ya yi suwa ya ce ya sai suwa ya ci riba ko wanda ma ka sai ya tun bara ya kawo ya aji yana ta kiwo har abin nan ƙarshen azumi ya yi suwa ya sai suwa duka kasuwanci kasuwanci saboda haka su suna kalli da wannan kasuwanci na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka ce wa yamshi fil aswaki yana yi a cikin kasuwanni laula unzila ilaihi malakun me yasa ba a saukar da mala'ika gare shi ba wa yakuna ma abu nadira ya zama mai gargadi tare da shi kun san akwai wani abu yanzu da ake yi na al'ada sai abin nan malami ya taho yana wa abin sai ɗan agaji ya taho baya gare ya yi tsari. wata al'ada ce malami yana wa abin sai ɗan agaji ya taho baya gare ya yi tsari. to shi na suka ce me yasa shi annabi ya eh, annabi ne ba a aiko mai mala'ika shi to shi mai odin da shi ba. in ya zo yana tsaye yana wa'azi mala'ika ya kawo shi ko ya yi tsaye yana gadi da shi ba sa al'amarin annabi ya wuce nan ba ya fi ƙarfin a yi gadi ne masu gadi ne sun yi ƙarfin mala'ika guda allah da ya san mala'ikun da ka gadi ne ba su san da wannan ba suka ce me yasa ba a yi komai mala'ika ba ya zama nabira mai wa'azi tare da shi wannan illoli guda uku na suka faɗa a nan kuma likitinsu babu wanda a illa na farko yana cin abinci na biyu yana zuwa kasuwa na uku ba a saukan mai mala'ika ba na hudu auyul ka'ile kan zuwa suka ce illa ta uku da suka hujja da ita sun ka gane ba manzon Allah ba ne hujja ta farko ya ci abinci manzo Allah bai ci abinci hujja ta biyu ya kai kasuwa manzo Allah bai ba kasuwa a hujja ta uku bai da mala'ika da ke gadi na in yana wa'azi a illa ta hudu auyar ƙa'ile ya kan zulmi ya sa ba a yi komai da abinci ba a sabari ne sai ya yi kasuwanci ya da abinci me yasa ba a yi komai da abincin ba awi da ƙa'ile da tambul ko a yi komai da tasta ta abinci abin da auta kuna na hujjar na tunna biyar ko ya gan yana da gona na kula na wanda za mu yi ta ciki ne an iya kula ko kuma wanda zai ta ciki ne kun ga ga jira a suka ce na kula na tun da gonan mallanta kowa sai ya ce kaya ya ce ya ce kyauta suka ce to me yasa bai yi haka nan ba shi babban gona mana tun da mallan nan ta yi agaji ba malami to ban ce wa na don masu kasan harka ta ta malamai tambayar su dai kuka yi wa'anda sun ka yi shi in suna dalilin su wada ba ne ban sani ba ni misali da yana ne misali ne kawai ni ina misali da cewa da sun kai a aiko mai mala'ika ya zamo tare da shi sannan suka gani alamar annabi ne shi na mun kai misali mun ce kamar da mai wa'azi ka tsayawa sai na agaji ya koma baya gare ya kai suka ce to yi ne haka ne eh? a'a da ƙanana da manya kowa inda yake ta aka yi kowa inda yake ta aka yi shi dai wannan su abin da kawai sun ka ci to mala'ika shi ne tsaye haka shi na neman kuma misali kamar da kowa ganin ɗan agaji na tsaye bayan malami suka ci to mala'ika shi ne tsaye haka to ba sani ba shi sha'anin annabi ya wuce nan ya wuce nan shi sha'ani na ya wuce sha'anin malami saboda haka mala'ikar da kawo kone ya wuce guda ba kamar abin nan malami da ɗan agaji zai tsaye ya hutu ba a wajen ka'ilin ya kanzo ko kuma a yi komai tsarka a wata kuna da hujjar na suna a kulmina ko yanzu yana da gona wanda za mu rika ci cikin ta wa qala zalimuna suka ce in tattabi'una illa rajulan mashhura ko masu bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kowa kuke face masu na kuka ji wanda an kawace ni duk sun yi soke-soken su bai nasara ba sai sun kace sihiri an kai ne saboda haka fababbi ne wannan magana da ya kaɓa ruwa yana cewa allah guda ne wato magana ce ta wanda bai da hankali wanzu انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا na سبيلا Allah ya ce wa zurgi ba ka gani kai ba da rabu lakar amsalai da suka sanya ma waɗanda misalai da muka ambatu kamar guda biyar fadallu sun bace daga hanya ba la yi ona sabina ba su iya samun ikon dawowa ga hanya har abada تبارك الذي تبارك الذي جنات تجري من تحتها الأنهار تقصوها كذبوا بالساعة بل كذبوا وعاتبنا بهم كذب بالساعة سريعا الله يسي تبارك الله يا البركة ديوا الذي إن شاء وان هي قدامة جعل لك خيرا من ذلك سيئ سيئ أما أبن بيتر وانا بونكير سنك فرح wannan gonaki da suka magana allah albarka ce ta yawa in ya so sai ya sanya ma abin da ya tara wannan gonakin sai ya ba ka jannatin aljanna ta jirgin tafiyar anharu gulabe suna gudana karkashinka wai ga allaka kusura kuma ya sanya maka manyan gidaje kusura gidaje manya-manya in allah ya ga dama sai shi to allah bai ga dama ba shi yasa bai yi ba saboda wata hikima ta allah subhanahu wa ta'ala idan manyan malamai sun dawo suna yin manyan gidaje to kun ga mabiyansu sai sun wanda ya ɗara na malamai sai a yi ta karkata da duniya don haka allah abai so ya sanya mai irin waɗannan ba amma yana iya sanyawa allah ya ce ban duk ku bar wannan magana mutanen nan kan zabu sa'adi sun karyata da kiyama ne duk wannan dalili da kun kajiya da soke-soken nan lahira abba su yarda da ita ba wasan na neman وأتنا لمن قدر الساعة السعيرة ومن يزعل في موت السعيرة جوائن لسوك قريتا da kiyama duk wanda suka karyata bai ta sa'ati to mun yi ta tana da mutar sa'ira ke ya Allah muna roƙon ka biya su yi husna kullira ma alimna minha wa ma lam na'lam Allah muna roƙon ka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibaraka da halaki Allah ya suna aikar suna kamar da mu daga dukkan ciruta don wani rashin laya da muka fama da shi mun roƙi ka da asma aikar na Allah ka warkar da ka gusan mana da damuwa ko wace iri ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ka kare mu cikin gida ka kare mu wajen gida ka kare mu cikin gari ka kare mu wajen gari saboda ramar ta Allah ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharorin da a bisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin da wannan darasi na saboda haka nan za mu kwana insha Allah